ne mu ga wani hubbasa mun kai bauchi wata matsaya yadda sauran jihohi suka kai wa su bahana wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da muke sa hannu a kan tsarin kasafin kuɗi na jihar bauchi wanda majalisar jihar bauchi ta rantaba hannu bayan mun kai mata na misalin kuɗi miliyan arba'in da biyu da wanda za a kashe miliyan biliyan talatin da kan akan ayyukan hanyoyi da sauran manya-manyan ayyuka irin su hanyoyi da makarantu da kuma asibitoci da kuma biliyan shida wanda za a yi gyara wajen sha'anin tsaro da sauransu birnin bauchi ne mun kawo wani kuduri na musamman na gyara gari inda tsohon gari muke fafasawa kamar yadda aka gani muke yi na hanyar anguwa alkali zuwa Bakaru, da sauran wurare za mu yi hanyoyi wajen guda shida a cikin garin bauchi kuma za mu kudu titi daga airport filin jirgin sama zuwa cikin gari ta bayan titoci masu wuta kuma za mu sake yin kamar wannan inda yaran suke zuwa makaranta a jami'an bauchi wato daga awala zuwa jami'a za mu yi kuma a adamu road da saman joma road da sauran wurare amma ba mu bar sauran gundumobi ma musamman a ƙauyukanmu wato na arewa da na tsakiya da na bauchi ta kudu za mu yi hanya guda biyu a katagun za mu yi guda biyu ko uku a guda biyu a santarar za mu yi uku kuma a bauchi south kamar yadda na faɗa hanyar tafshin hanyar lusa da kuma hanyar sauran zuwa da kuma hanyar balma wannan hanyoyi muna so mu fara su da wuri ne saboda mu kada su cikin wannan lokaci da allah ba mana wanda mutanen wasu suka zaɓe mu kuma muna duba kuɗaɗen shiga ne da muka gyara inda ake barna wajen kuɗin albashi da fansho da kuma sauran ɓarnace-ɓarnace da muke samu da kuma kuɗin shiga da wanda dama ba a shigarwa wanda ya tashi daga miliyan 200 zuwa 300 a wata ya dawo miliyan wanda za mu yi amfani da shi kuma bankokina suna yadda sun yadda za su bamu kudade mu yi wannan aiki ba tare da mun bar wani nauyi a baya ko gwamnatin da za ta zo ko kuma wa al'umman jihar Bauchi ba wato dai muna yi ne cikin tattali da dabara da kuma kudaden da suke shigowa wanda dama muke samo su daga gwamnatin tarayya wanda ya kasance kamar wato kyauta da kuma biyan wasu kudade wanda muka gano wanda da ba a biyan mu wato kamar na haraji da sauransu daga gwamnatin tarayya wannan kudade kamar suna hannu insha Allah kuma za mu fara da wuri don mu samu mu gama muna godiya wa shugabanninmu musamman talakawan jihar Bauchi da kuma shugabannin fati musamman ma ciyaman na jam'iyya na na pdp wanda ya ba mu dama mai aiki tare da majalisa wanda majalisa ne kuma na abc amma su ma muna aiki da su kuma ana yin ayyukoki da ƙudurori a ko'ina ba tare da duba jam'iyya ko kuma siyasa ba sai dai kan sanin cewa mutane ɗaya ne suka zaɓe mu kuma mutanen nan dukansu suna neman wayan abubuwa na more rayuwa a jihar bauchi ya kuke bakaɗen mayu da masu binne-binnen layu ƙaurar ya rike alhayu don haka ba za ku mai komai ba